eh yana tambaya akan ce ma hasan sahihi ana da ce ma hadisi hasan sahihi ya aka ce ma hadisi hasan na kenan shi na da wata hanya wata ta kasance da jaruhu da ya aka ce sahihi na shiya da hanya wadda ta kasance da jaruhu bada zubdauda wadda ce kara sai a ce hadisi sahihi ne sai kenan ɗaya daga cikin hikima da ke hikima da na kuma ya aka ce haza hadisun hasanun sahihun shi na yi wa'annan isnadi wanda a cikin isnadin nan kai ka diba shi mujtahidi ya diba ya yi kwakwato bakin kwakwato ne ya gishin malamin ga ya kai matuƙa da hizbin intiƙali ya haka wannan hadisi hadisi ko sahihu ya da hizbin intiƙali ba hadisi ko hasan duke eh, akwai wanda ba wannan ba tambaya ya a wani ya rubuta tambaya yana cewa ya halitta karatun matan aure to akwai ɗan duka waɗanda an kasa na karatun matan aure na farko dai ke kasance ita wannan mata wadda ka son ta ita makaranta ta karatu jahila ce ba ta san har ma'ainin ba ba ta iya sallah ba ba ta iya karatun sallah ba ba ta san farkolin sallah ba ba ta san sunnoni ba ba ta san mutahabbai ba da ɗai ne sannan kuma mijinta bai yi wata bayan haka kun bai ita goya a wata bai ita goya wata. to irin wannan yana halatta da idan da wata moji goya akwai ta ta ainihin samun da ainihin ta amma mace ba ta zama da ta ga miji gaba da gaba tana tafi sannan bayan haka nan kuma ko da ta talaci ta yi da shari'a ta yi ta tuwa yi waɗanda ba na kawa ba sannan kuma shi kasance akwai hanya a ingantacciya guda ta biyu wanda yake bayan gobe a tsakanin maza da mata bayan gobe a tsakanin maza da mata cikin wata hanyar sannan bayan haka nan kuma shi kasance ba a tunanin abubuwan ɓanna da zuwan da dawowarta kar ta sanya turare kar ta sanya turare masu dawo tattasa ainihin a tattasa ainihin a hijabi ya yi riba da nasi wanda ka jawo rijin maza zuwa gare ta kakka hijabu ta adira ta sa turare to duk ka'idodi waɗanda sai ta shiga su amma hukumar shi ne kasance ba da faɗa mata gida da ta da manzanni mijinta bai faɗa mata zai tambayewa a faɗa mata bai kan bayanin da shi wata wasu bisa ga wannan shi wata wasu maluma sun ce tana iya ita ta zo inda za a karantar da ita a inda mace ko kuma inda namiji amma in namiji na wara a hijabi bayan shafi shi kasance ba gaba ba daga ba ba. idan an misali kamar mata an nan shi da shi ko shi na cikin wajen ɗaki shi a can lungu ya ta inda ya saki bai ganin su ba su saboda haram na mace ta ganin shi muddin ba dura ta kama ba wanda ya kasance ba mabagani kamar irin mabagani shi ne ka haɗa kama mace namiji da ne ta gane shi dan a manzo sallallahu alaihi wasallama shi na cikin gidan shi abdullahi ibnu ibnu maktumi ya shiga cikin gida ne yanzu ya sallama ya sallama sai manzo Allah ya ce ma Aisha da Ummu Salma ke sajada min ko kawai shi sai ya suka ce ya rasulullahi kun da du'a sai manzo Allah ya ce haka kuma ya wani an tuma to in in shi ba ga wannan kuma ka yi kuki da eh, hitar da babin ku kawar shi shi sun fita ya kuka da sannan sannan Abdullahi ya shigo ba ta wada ba sannan waɗanda umu haɗin mumini ne ko Aisha ta kasance tana ganin da ba za a ba ba ta ba da tsoma lokacin da aka samu gare ta ba ga ta da ba ga ta da mai sharatun hadisi ta ta shi ba shamaki ta kawo gama sai ta kuma ba shamaki ta kawo inda kawai tana karanta tare da kasance ta kuma mutum